jama'a musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci naku masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin talata ne ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da goma sha ɗaya ko goma ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan da majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa mai lamba ta ɗari da ashirin da shida insha Allah a cikin jerin biyar tafsiri wanda muke watake da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul bakara sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani wacce Allah madaukakin sarki ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayinta bayan sa garin Madina ma'ana bayan yayi hijira daga Makka ya dawo Madina shi yasa sura ake ce mata sura madaniya ina fada gani mun fara bayani ko kuma in ce mun zo karshe karshen bayanin ayoyi da muke jin irin yadda Allah madaukakin sarki ya dau alwashi cewa zai rika jarabta mu bayansa, amma kuma jarabawa na wanda yake son ya tantance su wane ne masu haƙuri daga waɗanda suke marasa haƙuri sannan kuma ya ce a yi albishir ga ainihin su masu haƙurin ya kuma bayyana wasu daga cikin sifofin masu haƙuri muna karanto mana wasu hadisai da imamul bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka za mu ainihin wasu saurari waɗannan ayoyi daga bisani sai mu karkare insha Allah na'am alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نعم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بارك waɗannan ayoyi kamar yadda muka ambata ko da ba a faɗi wani falala ga mai wannan sifa ta haƙuri ba iya faɗin Allah maɗaukakin sarki wa bashir sabirina to ta isha abin alfahari ga masu haƙuri Allah da ya halitta shi yake da mu shi mu a matsayin bayi muke gare shi amma kuma duk da haka yace a jinjina wa masu hakuri a duka albishir ko iya wannan kawai da aka sake ai ya ishe ka ka gane muhimmancin hakuri ko Allah ya sanya mu da cikin masu hakuri to hadisan da malai ya fara kawo mana in ba kuma ta ba hadisi na farko hadisin sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to shi yake dora wa musiba shi kaga aukuwan musiba ga bawa musulmi to ba wai mantuwa ne Allah ya da shi ba ko kiyayya a'a alamar Allah na nufin shi da alkhairi da ka bayan wannan musibar to abin da zai biyo baya alkhairi ne ko nan duniya ko ainihin wato gobe a kiyama hadisi na biyu hadisi ne shi ma daga Abu Hurairah yau wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce babu wani musiba da zai samu musulmi na ainihin wato gajiya ko wani abu da yake a matsayin cutarwa ko ciwo rashin lafiya ko wani abu na damuwa ko bakin ciki ko cutarwa daga wani shi ko nunkufurci za Allah yake hatta kaya da zai soki musulmi a kafa ya ji zafi to Allah zai kankare mai zunubi ne sakamakon haka A ga wannan ma yana nuna falalar wato idan musiba ta samu mutum ya yi haƙuri ya san daga Allah ne kuma ya mai da al'amarin shi ga Allah hadisi na uku shi ma dai hadisi ne ta hanyar abu huraira Allah ya ƙara mashi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mata ta taɓa zuwa ta same shi ta kawo kuka na larura da Allah ya ɗora mata na farfaɗiya ta ce manzon Allah ya taya ta da addu'a Allah ya warkar da ita annabi ya ce babu laifi in kin so za a iya miki addu'a Allah ya warkar da ki in kuma kika ga cewa za ki iya jurewa ki yi haƙuri da lalurar nan to gobe alkiyama Allah ba zai miki sani ba matar nan sai ta ce to na haƙura a ainihin wato bar ni da wannan cuta zan yi haƙuri gobe Allah madaukakin sarki ranar tashi alkiyama shi kuma ya kankare min hisabi hadisi na hudu hadisi ne da muka ji daga sa'adu dan abi waqqas Allah ya kara mishi yadda wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa an tambaye shi cikin bayin Allah suwa Allah ya fi jarabta annabi yake babu kaman annabawa mun buga mana misalan irin yadda annabawa ke cikin jarabawa sannan ko da jarabawa ne irin na ainihin wato rashin lafiya to su annabawa ana ninka irin tsanani da sauran gama gari mun yake idan muna rashin lafiya sai a ninninkawa su annabawa Allah madaukakin sarki ya kara musu arziki da salati da aka ce maza Allah yake to bayan annabawa sai waɗanda suke biye da su wato wajen nagarta da biyayyar Allah a cikin sauran bayi shine muke buga misali cewa kamar sahabbai kenan domin duk cikin al'umma bayan annabawan wannan ainihin wato a jinsi na mutane babu mutane masu girman daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu anhu sahaba to kage daga su annabawan to sai su sahabbai kenan shi yasa muna karanta tarihin su su ma in muna jin irin jarabawoyi da Allah madaukakin sarki ya sauko musu sai mu gane matsayin su yasa aka yi musu wannan jarabawa to daga su sahabbai fa ko daga waɗanda suke biye da annabawa sai waɗanda suke biye da su kuma waɗannan a daraja da tsoron Allah da biyayyar Allah nan ma za ta iya cewa kamar almajiran sahabban kenan su ne tabi'ai domin hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairul umma arni mafi alkhairin al'umma da suka taɓa rayuwa a duniyar nan su ne waɗanda na yi zamani da su kai tsaye kaga sahabban da yake manzo Allah sai ce sun mallabi na yalunahu to bayan su ba za a samu mutane masu alkhairi da suke kusa da su ba sai generation din da za su zo bayan su to kaga waɗanne generation kenan waɗanda su sun yi rayuwa da sahabban amma kuma ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi annabi ya bayyana su ne next a wajen khairiyya to daga su fa sai sai kumman ladina yazunamu sai waɗanda za su biyo su kuma kaga almajiran almajiran sahabbai kenan shi da ake cewa tabi'u tabi'ina jama'a fahimta ko to daga su kuma ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kame baki daga nan kuma sai gwargwadon tsoron Allah ka ina fata gani nan daga wannan zamani ne annabi yace za a samu wasu mutane wanda su yana rigayar shaidarsu shaidarsu yana rigayar rantsuwansu ma'ana da za a neme su zuba da shaida sai ya fara rantsuwa tun kafin a rantsar da shi inda kuma cewa aka yi rantsi zai ta surutu wato mutane ne waɗanda za ka iya cewa idan ka ba su wato a aiki to za ka ga musu da jayayya in kuma ka ba su aikin musu da jayayya to a nan kuma za ka gani a kuma fahimta ka ba su garrama ka ga aiki ka ba su aiki ka ga garrama <laughs> Allah ubangiji ya samu dace da ka sai a sallallahu alaihi wasallam ya ce wal amsalu fal amsal to haka haka za a yi ta wato gwada mutane gwargwadon karfin imaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a jarabci mutum gwargwadon imanin shi da aini wato biyayya shi ga Allah da haka mutumin da ya fi tsayuwa akan addini jarabawar shi zai fi tsanani akan wanda bai kai shi tsayuwa akan addini ba ina fata an gane wanda imanin shi sawa sawa ne to shi nashi jarabawar shi ma za a yi mishi ne daidai daidai dan aka yi mishi irin na wancan mai karfin imani to zai kafirce ni kaga kuma ya kafirce ya koma baya Allah ya kyauta haka manzo Allah yake ba za a gushe ba Allah madaukakin sarki yana jarabtan sa masu imani har sai an wayi gari kafin ya bar duniya duk laifin da yawa Allah Allah ya kankare mu shi kaga me yasa da kankarar laifin shine wannan jarabawar da aka rinka jarabtar shi Allah ta sa mu kama lafiya to wannan shine hadisi a na hudu da muka kwana a kai hadisi na biyar malam bagawi ya ce akbarna abdulwahid almalihi wato malamin shi abdulwahid ya karantar da shi wannan hadisin ya ci gaba da kawo isnadi har ya zo kan sahabin hadisin shine anas dan malik anas allah ya kara mushi yadda hadimun nabi ko صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه lallai قال أنا تيتي للي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آياتي إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء للي gwargwadon girman ladan da Allah ke ba bayi idan ya jarabce su to gwargwadon girman shi jarabawan da aka yi nuwa su jarabce kuma ko kun gane ma'ana da za a samu wani bawa yanzu Allah ya tsare mu ya tsare mana dukiyar mu yanzu dan nan da ya shigo sai ya lalaba aljihun shi sai ya ja dauke mai waya ma'ana a motar hayan da ya shigo ko a natef da ya shigo ko kan babur da ya hau ko cikin turmutsin da ya shiga kaga wannan jarabawa ne ko to sannan kuma sai a samu wani shi kuma shi a cikin motar shi ne ma zai taho amma kawai sai wani tirela ya kaɗe shi gaba ɗaya mota ta yi rugurugu haka dukkan su sun jinna akwai wanda ba a jarabta ba amma na wani ya fi na wani to gwargwadon girman jaraba wanda Allah ya wa bawa idan bawan ya yi haƙuri gwargwadon girman ladan da Allah zai ba jama'a mun gane ko da haka mu yi ƙoƙari mu rinka daurewa idan Allah ya jarabce mu saboda wannan ladan ya tabbata ana ce ce inna izamin jaza girman lada da ake ba bayi inda Allah amma fa a wajen Allah ma izamil bala to girman bala'i da Allah ke daura wa bawa amma kaga mu wajen bayi halittu mu mutane idan muka ga an jarabci mutane mabambanta to wanda nashi yafi sauki shi muke ganin Allah ya rufa wa asiri ko muna cewa kai kai Allah ya soka iya waya ce kawai kai a tsara amma ga shi wancan motar shi ma ya kai amma a wajen Allah shi kuma wancan din shine yafi ɗaukar daraja kun gane ma'aunin da Allah ke amfani da shi ko fa inna Allah kun ji sai annabi ya ci gaba yace domin shi Allah fa idza ahabba qauman idan yana kaunan bayi ibtalahu to kaunan nan zai sa ya tajarabta su ma'ana alaman Allah na kaunan ka ne ya tajaraba ka alaman Allah na kaunan mutane ne ya tattauko musu da jarabawa sarki ya tabbata ga Allah akwai wani dan uwa malami ne mai da'awa a jihar kano da jimawa lokacin da tsanani na ainihi wato matsaloli na rashin tsaro yi mana yawa a nan arewacin najeriya ga matsaloli na ainihi wato boko haram da muke fama da su haka zo kuma ana ta fama da na wannan masu garkuwa da mutane ga yi wato zalunci shugabanni ga yunwa ka gari abin yi mana wato dukan Hassan da Hussaini da Zambo duka da a kanmu to yanzu abin da za mu duba mu gani shi irin wannan jarabawoyin nan da ya auko mana nan arewacin najeriya ya auka a bangarorin da arna suke rayuwa a kudancin ƙasar nan kaga bai auka ba ko to wannan ya alamta mana gwargwadon kaunar da Allah yake mana shine ma'anar wannan hadisi kun ji muhallin shayi da muka ce za mu karanto mana waɗannan nasoshin kaga duk da jarabawan akwai tsanani kuma ba a so amma duk da ka ji irin waɗannan nassoshin daga Allah daga manzanka zai sa ka ƙara yin haƙuri ka juya ko ba za ka yi ba za ka ƙara haƙuri ka jure ka gane to ashe dai duk da ana wahalar ba amma kuma a wajen Allah akwai ta inda muke fanshewa wannan sai dan ƙara rage mana raɗaɗin da muke jama'a mun gane wannan ke ko shine ku duba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa inna Allah domin shi Allah fa idza ahabba qauman idan yana tsaunan wasu al'umma ibtalahum sai ya rinka jarabtar su jama'a mu arewacin Najeriya muna cikin jarabawa ko ba mu mu musulman arewacin Najeriya muna cikin jarabawa ko ba mu a cikin hakan kuma fa muna nan muna ainihin wato asarar dukiyoyi da rayuka ana zubda jinaikin mu ana tatsan mu ana matsan mu an kuntata mana kafircin duniya kuma sai ta ce wai musulmai na kashe arna kuma a arewacin najeriya don girma allah da wani zamu haka aka yi kuma haka aka yi ba sai aka ce kuma wai za a kawo wa arna za a kawo musu agaji da haka za a zo a gama musu da musulmai aka cillo makamin kare dangi irin nasu suka jefo mana shi na arewa to Allah da ya sa bai kashe kowa ba tun daga nan muna jiki gaba da rayuwa almuhim to mu musulmai ne jama'a ya kamar rika mu'amalanta duk yanayi da yanayi irin namu na musulunci so mu gane cewa waɗannan jarabawoyi wallahi ba wai kawai Allah kidi yake yi ba duk da muna fatan Allah ya takaita mana Allah ya ya'yi mana amma kuma faruwan nasu to kaji alamar kauna ce daga Allah jama'a muna fahimta ko sai manzon Allah yake ku ji wannan gaban karshen hadisi yana da matukar wato sako mai girma da yake aikawa manzon Allah yake famar rabiya falahu rida da haka idan jarrabawan ya faɗo idan Allah ya kunno mana bala'in to duk wanda ya karɓa wannan ƙaddarar ma'ana ya nuna wa Allah maɗaukacin sarki ya yadda abin daga Allah ne kuma Allah ne zai yayi shine ma'anar riba idan Allah ya gaggamsuwanka wanka da ainihin wato haƙuri da jarrabawan da ya maka sai manzo Allah ya ce falahu riba to tabbas wannan bawan shi kuma zai samu yardan Allah idan Allah ya yarda da kai me ya rage kuma kuma ya kare wallahi ai yardan Allah ma shine abu mafi girma da bayan Allah ke bukata wa ridwanullahi akbar yardan Allah shine abu mafi girma da ake bukata jama'a fahimta ko shi yasa ko da in an shiga aljanna Allah maɗaukacin sarki zai zo ya same mu mu ‘yan aljanna insha Allah sai ce ya ku bayina ko akwai wani abu da kuke bukata wanda ainihin wato na haramta muku na ƙitika muku shi kowa in ya kalli ni'iman da yake ke mutu wallahi ya Allah ba wani abu da ya kamata a ce an yi mana da ba a yi mana ba sai Allah ya ke kenan kun gamsu da abin da aka ba ku sai mu ce ai akwai abin da ya wuce gamsuwa ma mu sai Allah ya ce da raguwa har yanzu shi Allah har yanzu bai gama cika mana ba sai mu ce yanzu ya Allah kana tunanin wai akwai wani abu da har yanzu ba a yi mana ba sai Allah ya ce akwai menene wannan abun sai ce na yarda da ku ba zan ƙara yin kushi da ku to wannan kawai sai ya mantar da mu ni'imar aljanna ma da muke haka me wuce yardan Allah da haka duk sanda Allah ya jarabce ka ka nuna wa Allah fadin kirjinka ka gamsu ka kuma mai da al'amarinka ga Allah sai Allah ya yarda da kai haka jarabawa ya zama maka alkhairi ko bai zama ba ya zama maka alkhairi amma ta ɗaya bangare sai manzo Allah ya ce wa man sakhita duk wanda ya nuna gajen dangana ya ce shi fa ba a yi mai ba dan ne shi za a yi wa ba za a yi wa makaukin shi ba eh shi ne yawa Allah ne aka ya nuna ya fita ta kenan ko sai manzo Allah yake falahu sahab fushin Allah zai tabbata a kai shi aga shi wan, bawan bawan ga bala'i ta auka mishi ga kuma fushin Allah ya tsaro a kai shi saboda saboda rashin hakuri rashin karban abin da kaddara da ya zo mishi da shi zama an gani Allah ya samu da shi hadisi na gaba al-imam al-bagawi yace akhbarana abu hamid ahmad ibn abdullah al-salih malamin shi ahmadu dan abdullahi al-salih wanda ake wa al-kunya da abu hamid ya kwararo isnadin har zuwa sahabi abu hurairah da har ila yau an ko قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله إرادة أمسك الله تبتع قريش ياتي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة أما تأيك نمومني وأنت كي إيماني لله أما تأيك نمتمومنا إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات ماذا دماغا bala'i ba zai gushe ba Allah na tunkaro su wa bayinsa maza da mata muminai fi nafsihi akan kansa ya rinka ciwo yana rashin lafiya yana fama da matsaloli akan kansa wa malihi sannan a dukiyarsa dukiyar da Allah ya mallaka maka na kuɗi ne na ainihin wani kaddara ne an fahimta ko duk wani abu ne da yake a matsayin dukiya naka to Allah zai rinka jarabtar wannan dukiyar ba sannan wa waladi har ƴaƴanka ya Allah ya rufe jarabtanka da su wani yaron Allah zai jarabce ka da shi ne ta hanyar ya makwace maka shi gaba ɗaya sai a ce yaron ya mutu shi ma jarabawa ne mun ji bayanin sama rafi ko sannan wani yaron Allah zai jarabce ka ne da shi ta hanyar ya ɗora mishi rashin lafiya sai ka ji ana cewa ai sikila ne da haka kullum kuke kenan kuna nan kuna ta neman lafiya a asibiti da an yi kwana biyu yana cikin sauƙi sai kuma abu ya ƙara cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ka sai ya ƙare a kan shi kusa daga cikin hanyoyin da Allah yake bi na nakasa zuciyar bayi shine ya ɗora musu rashin lafiya saboda zai nemi wannan lafiyar da duk abin da ya mallaka in ya zo ya samu lafiyar kuma sai ya zai abin bukata kuma yanzu ku Allah ke ne eh, mai iyawa da bayi to Allah madaukakin sarki na iya jarabtan bawa ta hanyar ƴaƴan shi da rashin lafiya sannan wani zubin Allah na iya jarabtan bawa ta hanyar ainihin wato shi yana son namiji ne Allah ya turo mishi mata shi ma jarabawa ne wani kuma matan yake so sai ta samu <laughs> bos ko <laughs> soja yi haka Allah ba yadda ba yi ba ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u au yuzawwijuhum dhukrana wa insa wani ma Allah sai mai da shi a kiman gaba daya ba ma zai haihu ba duk jarabawa ne ta 'ya'ya na fatan da ba an gani idan kana ganin an jarabce ka to ka gane cewa an jarabce waɗanda suka fi ka daraja yanzu ga sayyida Aisha wanda muka yi bayanin ta jiya ku dubi duk matsayinta a wajen manzon Allah ku dubi irin yadda manzon Allah ya nuna cewa ita ta musamman ce amma haka ta zo duniya haka ta koma ba taɓa haihuwa da manzon Allah a yi jarabawa ko ba jarabawa so wani lokacin kuma Allah na iya jarabtar ka da ɗa ya zama shi kuma kangarare ne ba dan kai ka gaza wajen tarbiyya ba akwai bambanci tsakanin wanda bai yi tarbiyyar ɗan shi ba ɗan ya zama yin wato ba ta gari da kuma wanda ya yi iyayin shi amma Allah ya so ya jarabce shi idan ka yi iyayin Allah ya jarabce ka da kangararren ɗa sai ka tuna annabin Allah annabi Nuhu shi kafiri ma Allah ya bashi kuma annabin Allah ne kuma ku ji yadda muka ce annabi Nuhu ya yi shekaru yana yi wa al'ummar shi wa'azi da haka a lokaci na ƙarshe da ya ja kunnen ɗan shi shine lokacin da Allah ya ce su shiga kwale-kwale duk sauran mutane za a hallaka su ce ɗana zo ka ji mu ya bunayyar kan ma'ana wala kun kakka kasance tare da waɗannan a fararrun ka ji wani ka shiga amma sai ce a kai haba ba ta'awi ila ne ya fi mulmina ga dutse ni da tun yana karami na iya rashin ji bishiyar garin nan ba inda ba hau na kallo mangoro ba da haka zan hau tsauni ne kawai Allah ya ce ha baka san bala'in Allah ba baka san azabar shi ba la asimal yau wallahi ba wanda zai tsira a yau sai wanda Allah ya sani to tsarin Allah kuma yana yana ga waɗanda za su shiga kwale-kwalen ne amma ina ya ƙidi Allah ya ce wa hala bai da hamal mawu sai tun ya tunkudo da ruwan kawai sai kumfar ruwan kawai sai ma ya rabe tsakaninku kama dai na gani shi da tausayi irin na uba da ɗa ya kama annabi nuhu sai ya kama addu'a yace ya Allah rabbi innabni min ahli ga wannan dan nan ɗana ne ya iyali na ne wa inna wa'adaka alhaq alƙawari kuma ka gaskiya ne Allah ya ce a'a nuhu ka bar wannan magana innahu laysa min ahli ai wannan ya fita cikin iyalan gidanka kuma wanda bai imani irin naka ba ai ba su tare da kai kuma bai da wani alfarma whatsoever da zai ciyar da haka dan kawai kai ka haife shi it doesn't speak well of him tunda bai imani da abin da ka zo shi ba da haka ka rabu da dan banza ya fi kafare yan uwan shi nan that is all ga jarabawan ko to kai kila ka ba a jarabce shi irin wannan ba kawai dai kin ji ne da kiriya kake ganin kamar kai kaɗai aka jarabta ina son mu gane Jarabawar da Allah ya zai rika saukowa mumini a karan kansa da dukiyarsa da 'ya'yansa. kuna ji ko sai manzon Allah ya ce hatta yalqa Allah haka Allah zai rika jarabtanka yau da wannan gobe da wancan jibi da wannan Allah na maka alternating an fahimta ko hikimar hakan shine Allah na so kafin san da zaka bar rayuwar nan ka mutu ka koma gare shi wa ma alaihi min khafi'atin ba sauran zunubi face sai da Allah ya gama ya ce maka sakamakon waɗannan jarabawa kaga in kawai gari ranar da ka koma ga Allah ba ka da zunubi ko ɗaya in ka bincika ka ce ya Allah ya aka yi duk zunubin da na san na tara sai ake ka manta har ka jarabtar ka to yanzu da a kyale ka ba a jarabta ka ba da a yi maka waɗannan jarabawar wanne ka fito yanzu aha yanzu da ka ga hakika amma kaga sadda mutum bai sani ba shi ne dan ana jarabtar shi kamar an cuce shi to ka tuna wannan hadisin duk sanda Allah ya jarabce ka sai ka rungumi wannan kaddara shine man rabiya falahu riba wa man sakhata falahu sahm da ka mu daina ainihin wato nuna gajan hakuri idan Allah madaukakin sarki ya sako mana da jaraba Allah ka ba mu ikon juriya to kun ji wannan hadisin shi ma kenan hadisai guda biyu da suka rage da na ce mana guda shida amma ga wasu guda biyu ya kawo bayan ayatan shi shi sa ba karanta su ba bari mu karkare da su malam bagawi ya kara kawowa ta hanyar malamin shi ahmad dan abdullahi salih wancan ne da muka gama jin lafazin hadisi ta hanyar sahabi abu huraira kaji kusan dukkanin hadisan daga abu huraira in banda guda uku daya daga sa'adu daya daga anas sai na karshe da zamu ji wanda shi ma daga sa'adu da shi abu huraira Allah ya kara mishi da yake kara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ira da amincin Allah ta fata gare shi yayi matalul mu'min ka matalil zarri wannan hadisi ne mai kyau wajen buga misali yadda Allah ke jarabtar masu imani ka saurara da kyau kai wala Allah ba taba jin hadisi ba misalin mumini manzo Allah yake ka matalil zar'i kaman shuka ne wanda ake yin shi annually ko kwatali ko wani abu makamancin haka wato irin su shukan gonaki da ake yi su dangin masara gero dawa an fahimta ko ba su ne ake yi shekara shekara ba to shi ne azar. an gane ko za Allah ce, la ta tazalu rihu tafi'ahu wa la yazalu almu'minu yusibahu albala fi yusibuhu albala la yazalu rihu ah, tafi'uhu wa la yazalu almu'minu yusibuhu bala kunji kamar yadda annabi ya sifanta wannan kayan shukan nan ko idan iska ya kada ya yake yi da wannan shukan duk ta inda ya kada zai kada shi kuma tun daga sadda aka yi shukan har a yi iska ba zai fata kada waɗannan shukan ba haka ne ko ba ba to haka mumini yake da bala'i ma damar kai mumini ne to wallahi har ka koma ga Allah Allah ba zai fasa jaraba jarabta ka ba shine misalin da aka gwada jama'a muna ganewa ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa masalul munafiq ko wa misalin munafiki kuwa ka masali shajaratil arza ko al-urza menene shajaratul urza shine irin rimayen nan da ake yankawa a mai da su katakai shajaratul habasha an gane ko irin su ya ake ce musu da boko eh, ebonyi jiri ko wane ne ko to irin manya-manyan bishiyoyin nan shi kuma wannan bishiyar idan ya tsaya ya kafu iska na kada shi daidai ganyen shi na fata jama'a gani to misalin munafiki kamar misalin bishiyar katako ne la ta tazzu shi ko jego iska baya mushi hatta ta tafida har sai ranar da za a zo a girbe shi a yanke shi da wannan mashin din nan mai zuɗin nan to ranar shi yake kaduwa kun gane wannan kwatancin kuwa ya nabi ke nufi shi munafiki kyale shi ake yi ba a jarabta shi sai ranar mutuwar shi kawai sai mala'ika mutuwa ya kwashe kamar shi gaba ɗaya sai a kwantar da shi kaga bai ma taɓa samun wani jarabawa ba lantar na a ce an yafe shi, da aka ce Allah ya kama shi cif da zunubar shi aha shi ne ma'anan kwatancen da annabi ka duba kananan bishiyoyi kullum da iska ya kaɗa nan ko sai ga yayi nan layi haka da iska ya yi nan kuma kullum haka iska zai ta kaɗa shi to mu yi kenan wannan rahman Allah ke da haka in kaga Allah na jarabta ku ko to ka tsara gode wa Allah ma damar kana iya juriya a matsayin ka na mai imani sannan duk wanda shi yake ganin ai shi kan garare ne ma gayi nan ma shi da ma ba ma yayin sallah ma guda biyar a rana shi Allah ya kyale shi bai da wani matsala ta ke ala fitnati sakafu kai ko kake cikin matsala ba za ka gane haka ba sai ranar da za a girbe ka shine fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum shine malaika za su zo su karɓi rayuwarsu babu tausayi suna marin fuskansu suna kifa musu wato naushi ta baya wujuhahum wa adbarahum wannan shine irin yanayi da za a same su a karɓi rayuwarsu Allah ya kyauta shi sa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna halalar mutuwar da jinya ya gabace shi kun fahimci magana mutum kafin ya mutu ya kwanta jinya domin ana fatan ragowar zunuban shi to a wannan jinyar za a gama kakkaɗe mishi gaba ɗaya da aka ranar da zai yi ban da duniya zai da wani zunubi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi a musulunci ko ba a fiye son mutuwan fuji'a ba ba ce so wa mumini mutuwa kuja. don mu fahimta far wanda za a wa mutum kawai a ce yanzu ba muka rabu da shi ba har ma mun yi magana kaza kaza to amma kuma a wani hadisi sai maza Allah ya idan mumini ne na gaske idan Allah ya mai mutuwa kuja, to shi kuma an gaggauta raba shi da fitattunin duniya ne kuma akwai kun fahimta ko yawwa da haka akwai waɗanda su kuma mutuwar kuja tana zama mutu alkhairi saboda duk wasu matsaloli da wahalu za ka ga duk sun huta shine irin wanda za ka ga mutum yana cewa oh zai su wani su sun ma mutu ba su ma san duk wannan wahalhalun ba annabi yake karshen duniya har mutum zai zai ga kabari yana ina ma da shi ne a ciki Allah ka samu gama lafiya to kun ji wannan kwatance da annabi yake na ashe kaga jarabawa da Allah yake wa mumini har ila yau dai alkhairi ne gare shi to sai malam ya cika shi mana hadisan da hadisan da ke ƙara tabbatar da yaya mumini yake ne na gaskiya yace akhbarana ahmad ibn abdullah as-salih mala ahmad dai dan abdullah as-salih shi ƙara karantar da shi wannan hadisin har zuwa sahabi sa'adu bin abi waqqas wanda hadisin shi ma daga dan shi ne umar kun ji wancan hadisin mun ji shi daga dan shi mus'ab sa'ad na da yaya wanda duk sun yi riwaya daga gare shi akwai wancan musafin akwai kuma wannan umar umar ya ce an abihi daga baban shi shine sa'ad a abi waqqas ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi yace ajabun lil mu'min mu'mini Allah yana da ban mamaki ban mamaki irin na sha'awa an gane wannan da kyau ko me yasa sai annabi ce in asabahu khairu hamidallaha wa shakara mumini ne kadai idan abun alkhairi ya same shi sai ya kudu baki ya gode wa Allah an fahimta ko ya gode wa Allah kuma ya nuna wa Allah ya gode da gabobin shi da ayyukansa shi yasa kaga shari'a ta shar'anta sujudu shukri kaga da gabobinka kayi wa Allah godiya sannan da bakinka sai a kana ta alhamdulillah zuciyarka kuma ta gamsu da wannan alkhairin da Allah ya maka to ba mai samun wannan sai muni to wannan godiyar Allah da zaka yi kace alhamdulillah sai Allah yake a ƙara rubuta mushi lada cikin duniya shine wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani duk sanda muni ne ya tasbihi ya hamdala ladan da ake bashi cikin duniya ne aw tamla'u ma bayna samai wal ard to kaga yanzu farin cikin da kake ciki shi ba ma yanzu ta shi ake ba alhamdulillah da kake cewa din nan ana ƙara baka lada cikin duniya da Allah baka burge ba ai ko ka burge ina fata an gane da haka ka ga jarabawanka ne a makaranta kaga Allah ya baka nasara kaki with flying color ko to ka buɗe baki ka ce alhamdulillah kada yan ajin ka suna ce maka shege kwaro kana ta a ka zama kwaron daga cikin nan a ka san cewa daga Allah ne kuma ka gode wa Allah ina fatan jama'a an gane haka Allah ya azurta ka da karuwan aure kada ka zo ana ce maka ango ka sha shi ka karka cewa alhamdulillah alhamdulillah an fahimta ko ka rinka faɗin kalman godiya an yi maka haihuwa ne ka rinka godiya Allah ka samu arziki ne ka samu muhalli ka gina ka ce alhamdulillah Allah ya rufa maka asiri karshen shekara baka zarta ba ka samu kuɗi ka biya na haya ka gode wa Allah duk wannan abin alkhairi ina fatan jama'a gane to mumini a koda yaushe bakin shi danye yake yi da godiyan Allah sai sa Allah yake kul alhamdulillah ka rinka cewa alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata akan bayi da Allah ya mashi su zaɓaɓɓu su ne masu yawan godiya zaɓaɓɓe ne kai in kana da yawan godiya wa Allah jama'a kun ji ta bangaren abin alkhairi ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabatku musibatun idan kuma ɗaya abin ne da ba a so ya samu mumini to nan kuma mai zai yi hamidallaha wa sabara kun ji kamar yadda muka ji a jiya cewa Allah ya dauke yaron bawon shi sai ce wa mala'iku kun kashe ɗan shi su ce na'am kun karfe mishi sanyin gidan shi tsarin cikin zuciyar shi su ce kwarai ya Allah to me yake ne sai ya Allah ya gode maka ne ya mai da lamari zuwa gare ka to shine musiba ta same ka hamidan waha anan ma sai ya gode wa Allah shine alhamdulillahi ala kulli hali babu yanayi da mumini zai shiga ba sai sai akwai kalman godiya da ya kamata in alkhairi ne alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan in abin raɗaɗi ne abin da babu daɗi yanzu kana zaunan nan sai ake to an faje kauyenku an kashe maka danginka suka ce alhamdulillahi ala kulli hal yabo da godiya su tabbata ga Allah a kowane yanayi wannan yanayin ma mun ƙara godewa Allah sannan wasa bara sai kuma ya yi haƙuri to kana yin wannan shi kuma sai Allah maɗaukacin sai ke ce ku ba shi lada mara adadi inna ma yi wafa sabiruna ajirahun bi ghairi hisab in kai haƙuri sai a ce a baka lada mara adadi da kuma godiyar Allah an baka lada cikin duniya dan girman Allah a wani ne da ke cikin guda biyu mumini da ke riba ba babu wannan shine abin da yake birge wato mutum game da al'amarin muni. so ka zamo ɗaya daga cikinsu, ni ma an zamo ɗaya daga cikinsu. ta hanyar idan abin jin daɗi ya same ka ka gode wa Allah shi yasa ka ga ko da abinci abinci wannan idan ka ci to ba a san kawai ka tashi haka nan sai ka gode wa Allah wannan abin sha daidai da makwarwar ruwa idan muni ne ya sha to zai gode wa Allah Shi ne Maza Allah ya ce Allah na ƙara yadda da baya bayawansa wanda duk da ya ci da shi wani abu zai gode wa Allah an yi akulan akalata فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه إن يشاء أبن شاء يقول يا الله إن يتوانا أبن شاء يقول يا الله فأنا مؤمن يكي بشيء كما أنا فهمت أقول في النبي صلى الله عليه وسلم أيتي فالمؤمن تبرك جفشي يدع الأمر مؤمن يكي يؤجر fi kulli amrihi shi mumini ba abin da zai same shi ba ce wallahi sai ya iya ribatan wannan yanayin ya samu dada in fa ya ribace shi in kuma bai ribata ba zai bayar mishi matsala kaga dai dama mutum ɗan adam a kowane lokaci yana tsakanin ko dai abin farin ciki ne ko abin damuwa ɗayan jinnan ne always to mumini yana ribatar dukkan yanayin shine in alkhairi ya gode wa Allah ya murna in musiba ya gode wa Allah ya yi hakuri haka duk dai ka samu lada an fahimta sai maza Allah yake kai bari ku jifa hatta Yi yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fi imra'ati kai har loma wannan da zaka samu wa iyalinka ka ɗaga shi zuwa cikin bakinta ta ci ta yi wa Allah godiya ta yi wa annabi salati ka samu ƙarfi a jiki wannan loman nan da ta ci sakamakon ƙoƙarinka shi ma lada Allah zai ba. wato babu asara a cikin aikin mu'min to kaji ya kai mai gida ashe wannan faɗi tashin da kake yi kana nemo wa iyalanka halar da za su ci ashe aikin lada kake yi ashe jihadi kake yi da aka ka gace na ashe kuskure ne wato a wayi gari miji ya zo ya ce to shi wallahi matar shi ta sai da za ta yi kawai shi ya gaji da wannan ciyar wannan da yake mata ta gaji kana mijin <laughs> na fata gani ko kuma ka ce saboda mugunta ko saboda ta ɓata maka rai a kai ka tuna ladan da ke shi, loma ɗaya wannan aka ce in ka saka a bakin matan kana da lada aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mutumin da ya dinari ya sadaka da dinari daya amma ya ce a je a yi yaƙi ne da shi a yi jihadi da mutumin da ya dinari da sadaka dinari daya amma ya nemo wani miskini ne mabukaci ya ba da mutumin da dinari ɗayan da ya rage mishi sai je kashe wa iyalin shi wajen biya masa bukatunta abinci sutura muhalli abubuwa da suke daidai to cikin waɗannan dinari ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin nan wanne ne ladan shi ya fi girma a wajen Allah mun san shi a wajen Allah madaukakin sarki mutane da yawa na iya yin aiki ɗaya amma ba za su samu lada ɗaya ba saboda shi Allah ba wai wato equation na aikin yake dubawa ba a akwai kuma wasu abubuwa da ake dubawa bayan aikin to yaya ikhlasin masu aikin da haka wanda ya fi tsantsanta ikhlasin shi zai samu lana bayan ikhlasin yaya wannan aiki ya dace da abin da annabi ya karantar annabi ne ya karantar eh wannan ya aiki ne da annabi ya karantar wannan kuma shi ya kirkiro wa shi, ya ta to wannan ba za a karba ba har yanzu amma fa aiki iri ɗaya ko kuna fahimta jama'a to sannan sai Allah ya ɗauki lada sai ya ba mutane shi kaga mutane za su yi arziki iri ɗaya amma lada daban-daban shi yasa aka tambaye manzo Allah dinari ɗaya jihadi dinari ɗaya ciyar da ne, dinari ɗaya iyali ayyuhum wanne ne a ciki akbaru ajra yafi girman lada sai manzo Allah ya ce dinaru anfaqtahu ala iyalik wallahi wanda ka kashe wa iyalinka shi yafi lada kaji fa shi ya fi lada da haka wasu Allah ya rufa masa asiri amma su za ka ga sai inda za a yi riya nan suke kashe dukiyarsu iyalansu in ka je gida ka ga halin da suke ciki sai ka tausaya musu a nan ku kuna ganin shi a matsayin alaji mai taimakawa a fili a saboda za a zo a faɗi ne a ƙarshen tasiri a ce alaji wani ma ya yi kaza jama'a ce Allahu akbar to dalilin yin shi kenan amma wallahi iyalan shi na bukatar abin da za su ce ba su da shi akwai irin mazajen ko babu to ka ji wannan hadisin ka ji wannan hadisin a yau da aka kaje ka tuba ka gyara kuma yadda su matan kullum ake musu wa'azi su ji tsoron Allah su tuba su yi wa maza biyayya in dai suna son aljanna ko kuma ku ji tsoron Allah ku sauke ɗawainiyansu da Allah ya ɗora ku saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya ainihin wato sanya sa a ƙarƙashinku a bisa kalmashi da ainihin wato tsarin shi amma ba wai an kawo musu na a matsayin wasu bayi ba ina fata an gane to a shayi dai da muke magana hatta wannan ciyar da ita da kake yi Allah na baka lada a kai to kaga duk mai gidan da yake tuna ladan da yake samu zai rinka tauye iyalan shi haƙƙin abinci zai yi da haka a ji tsoron Allah a kyautata a cikin ayyuka Allah madaukakin sarki ya mu ikon kyautatawa jama'a wannan shine karshen hadisan da mala yace ga wasu annususul warida ala ajr sabr wa izamil bala wasu nassoshi da ya kawo a nan ba wai dan suke nan ba Na kun ji iya waɗannan tafas din ne ma saboda dai a ƙara encouraging din mu duk sanda wani jarabawa ya same mu mu tuna waɗannan sai mu yi haƙuri mu karɓa da ainihin wato faɗin zuciya mu kuma mai da lamarin mu ga Allah mu buɗe baki mu nuna kalmomi na ainihin wato yabon Allah da kuma yin haƙuri zuwa gare shi sai mu samu duk waɗannan lada da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana Allah madaukakin sarki karfa mana jama'a musulmi bayan da aka gama waɗannan bayanai kaf to sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya ci gaba da bayani amma abun mamaki في الله يكي إن الصفا والمروة نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فلا جناح عليه أن يطوف فطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله فإن الله شاكر عليم الله أكبر تعالى قني جماعة قديوني أسلوبي قرآني لألا مدوكتين سلكي يزن جيلشي kun tuna daga inda zantuttukan mu suka taho tun a baya ana ci gaba ne da mana bayanin irin yadda yahudawa suke nuna wa addinin musulunci kiyayya kiyayyan da ta samo asali tun akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi cikin larabawa da haka suka rinka makarun layi wannan hali ba sa hutu Allah ya rinka tona mana sa ɗaya bayan ɗaya ya rinka nuna mana dalilin wannan kiyayya kuma ya nuna mana ba za su fasa ba kai cewa ma suke su ne kaɗai 'yan aljanna in ba su ba ma ba shegen da zai shiga aljanna a ciki a tunaninsu Allah ya ce tilka amani ne ko rabu da su burin banza suke yi da nawoji in da gaske ne su kawo hujja sai aka zo aka fara gaya mana cewa shi yasa da ka dawo garin madina muka barka akan alƙiblan da suke kallo mun ji irin fassarori da malamai suke cewa wai annabi ya yi haka ne domin ko zuciyarsu zai ƙara yin sanyi daga cewa to ai mutumin nan fiyar da muke faɗan nan da shi shi yana ma ƙoƙarin ya nuna fa yana fa son mu hayyar kun gama inda muke kallo nan shi ma ya kalla amma da yake sun ba ƙasar kulubuhun zuciyar ta ke kashe wallahi suka kibi da ta annabi sai ce ta ɗaya Allah mai da ni ma azari kawai Allah ya juya da fuskar manzo Allah aka ba mu labarin yadda aka juya da fuskar manzo Allah Allah ya tuna mana cewa to wannan fa dan kenan daga cikin ni'imomin da ya mana kun tuna neman aiko manzan Allah a cikin ku dan adam irin ku ya karanta kwayoyin Allah ya tsarkake ku ya karantar da ku hadisai ya ainihin wato yi muku bayani dalla dalla Allah yake daga cikin ni'imomin ku tuna cewa wato a haƙuri da sallah to za ku iya cin nasarar rayuwanku da lahiranku ta hanyar amfani da su a cikin haka Allah maɗaukacin sarki ce ku tuna cewa duk wanda aka kashe wajen jihadi ba fa mutuwar banzaye ba kun ga abubuwan da Allah yake ta mana ko sannan aka zo aka ce duk wannan fa alamar jarabawa ce da haka Allah ne ya riga ya zai jaraba ku za a jaraba ku jarabawa nau'i nau'i shine muka yi ta bayanin jarabawa nan to wai ana cikin wannan bayanin kawai kuma sai Allah ya ce inna safa wal marwa ta bisha sha'irillah da safa da marwa to wurare ne da ake aikin haji wa zai iya anakanta mana ayoyin kun tuna wata ka'ida da muka kawo cewa ayoyin qur'ani kaf suna da alaka da su yadda Allah ke kawo su duk inda ka karanta wata aya to tana da alaka da ayar da ta gabace ta kuma tana da alaƙa da ayar da za ta biyo baya to yanzu nan da Allah gaba ɗaya sai ainihin wato juya akalan zance ce inna safa wal marwa ta min sha'irillah kuma ku ga wani abu Allah rama dan karanta mana ayar gaba ku gani innal ladina يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من ذي إبن الله الله يتي إن الصفا والمروة من شعائر الله دون الصفا دون المروة to suna daga cikin guragu guda biyu da ake aiki na hajji ɗaya daga cikin ayyukan aikin hajji shine sha'ira za mu zo mu tattauna sai Allah yake dan haka fa hajjal baita duk wanda ya je aikin hajji ba ya je ɗakin Allah aikin hajji a wani tamara ko da umara ka je fala junaha alayhi an yatawafa bihima ba laifi bane ka je ka kai komo tsakanin duwatsun guda biyu an fahimta ko Allah ya ce wa man tatawwa'a duk wanda ya ƙari nafila kenan khairan fa inna Allah na alim kai ƙari na abin da yake na alkhairi wato ka ƙara wani hajji ka ƙara wani umara ka ƙara wasu ayyuka da Allah ya ce a yi to ka sani da cewa lallai Allah yana gode wa bayi kuma masani ne akan abin da kowa ke aikatawa kun ji an gama wannan ko sai kuma Allah ya ce innal ladina yaktubuna ma anzalna sai kuma Allah ya kawo labarin wasu tsinannu kun ga tsinannu da suke koye ayoyin mu musu Allah Allah ya ce kaza su ki bayyanawa min ba'di ma bayyana, lin-nas bayan mun bayyana wa mutane ga hukuncin da za su yi aiki da shi amma su da yake sun sani sai suka koye karatun Allah ya ce to ulaika yal'anuhumullah tunda tsinanni ne su to Allah ya tsine musu albarka ba Allah kaɗai ba wa yal'anuhum la'inuna du wani halitta da ya iya tsinuwa ya tsine musu mutum ne shi ko aljan mala'ika ne shi ko ko wasu rauhanai tsuntsaye ne ko kwari kifaye ne ko kowane ne inda ya iya tsinuwa to ya tsine musu albarka kaji sai kuma aka kawo labarin tsinanu ayar gaba Allah ya ce mai adaran ba إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم sai Allah ya ce amma wanda ya ji irin wannan narkon alkawarin sai ya tsorata ya ji tsoron Allah ya ce to gaskiya abubuwan da Allah ya sanar shegi bari in zo in bayyana ba zan ƙara ɓoye gaskiya ba daga yanzu sai ya tuba ya zo ya faɗi gaskiyar Allah ya ce dama fa shi Allah a shirye yake karɓi tuban bayi Allah ba wai dama kotawa ya kama bayi da laifi ba a'a da duk duniya za a tuba ko a koma a yi wa Allah jiyayya wallahi Allah a shirye yake karɓi kowa kuma Allah ba zai ji haushin jiya da shekaran jiya su wani fa'arna ne ba. shi ke ne yanzu sun ci banza a Allah ba zai ji haushin haka Allah kenan Shi ne Allah madaukakin sarki ce sai fa waɗanda suka tuba suka gyara abin da da suka ɓoye suka bayyana shi to irin waɗannan Allah zai yi musu aikin tuba zai musu aikin gafara domin dama shi Allah shi ne mai yawan tuba shi ne mai jin kai wa bayansa kaji kuma yadda salon zancen ya ci gaba to abin da yasa din ce a karanto mana waɗannan duk da ba mu zo kansu ba me alakan sako maganar aikin hajji safa da marwa a can ko akwai wanda zai gaya muna na wa karawa kalla na'am haka ba sai lalle da wani alaka da ba na na ya yi kawai aiki eh aiki so mana ya dan fara daukowa amma dai bai bai dauko ba sosai sosai lalle ya dan fara haskowa ina fata gani to hikimar da ke karkashin wannan sai Allah ya kai mu darasin gobe <laughs> ina fatan jama'a gani da haka za mu saurara da insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله